فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين sai suka soke taguwar da ya hana su suka cutar da ita suna masu girman kai ga kamanta umarnin Allah suka ce suna izgili kuma suna ganin abin da annabi salihu ya tsoratar da su ba zai taɓa faruwa ba ya kai Salihu, ka zo mana da abin da ka tsoratar da mu da shi na azaba mai raɗaɗi in kai kana cikin manzannin Allah na gaskiya.